بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكرنا كما ما يعلروا عندي أرب سنة درس تفسير يدرو kudu kun taura madanne kaumin uskun hijira sa duniyar diyon fidiyon loko tulurin adai makau tulur kun ta kuniya kumiye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 الحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد كما ألا كم يقول جندن أنه واستمع كرن يعني كنجي يوم ينادي المنادي يمدون بوت ما يبوجن من مكان قريب نايدون كرن دلن بوت ما يبوجن shi yin adama da shi ma yin done shi nowa ce dai na munadi done bautu ma dai shi ma malaya israfil botu zire shi mamangun fotoro sado ne mangun foto kindi mai har fuja wani fi hafi sur zina ya mangun da fotoro wallana sa'allan faidahun min al'ajidafi ila rabbihim yansilun san masarauka rainin kuma za ala ya rasalino wani na adiyan sa fuja botu shi ma da min makani karib na ya karin gidiyallan ai karibun min alfalfi algadi botu da sayin karin jiri futu diye e na azim botil kamcin kam karan ya san ma so fal alama na falin da zanai dai ada yaron da so wato da yin shi ma dai yau mai yasma'una sayhata yimdun sima al yin yinti da fanzain da bil haqqi jirin botu da nijire ya fito da sa fanzayya da duso kawan zun suri gawo roti zaro kuma su kana kuma wani dalika yawmul khuruj ada shi madiya yimdul waido ay min al qubur kawran soli ndo so kawar zun soli alama sha sarabtana idai alama kama ya gutuna ya inna nahnu nuhi wa numitu wa ya inna nahnu nuhi wa numitu wa ilayna al-masir ande de ande makin gaya buron badiyan ande maro yake wa numitu kuru ande ma yejien dinaro isna diyan yeje le yana waltin Allah doni ne kurusan wa ilayna al-masir wa tiram bi ande ro kajo dare sambiro ma shima yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a shima yimdo ne tashaqqaqu al-ardu chidiririyetin anhum sandiputa shima mai tuwaso din chidiririyeti kungusikya samma so sorin sira'a dai dai ro solin yakhrujuna musri'ina li ijabati ad-da'i botuma da'i yatinan karonda so so solin alamana yawma idin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja la sanadai وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا da wanda ya da yi shi adama da kare rawallona botu ma da boja sira'a daidai randu sosurin kawar lanzilan kama yi wani dalika ada yi wata da hashirun alena ya siyar sangodo ne an dayan kaske tawon haftiri ma'ana saftiri na falin saftiri alena ya siyar an dayan kaske tawon kuma dayan nahnu a'lamu bima yaqulun kuma da yake gam za sa sajin yin ne yani kin gam de de no yana awu zen ma wanda karo no me wazi wa kunna na'lamu bidhalika no yana de awu sadin ma fa kada alimta kaifa i'tina'una min ni no ma jiri ro da madmo zukkate ni ro cici annan kaduro yin ne awu sadin duro wanda karo no me wazi wanda wa ma anta alaihim bi jabbar kurun yire halkaman ya suno tunadin sandiro jabbar wani ma'ana musallat yirinya sandiro duwatu ne a rai sandiya duno ne ke wula. a da ma yi ni biya bo tuma inna ma an ta nadirun ni bori tuma kurci da amda zina fa zakkir bil qur'ani nuran din kawe de wazi de man yakhafu wa'id kam dun azab rijin dura at tadhkiru nari ari shima amdoni hangaltain maduro de amdoni her sarana azawar zana da gana ne sai ro zawal hede do fili ne qur'a da mazawal yiti da ro sandiya bai ne sandiya yi kayi. mai ya wa wa'id kam ne azawar rijin saman kam dimin da kam kawai muradin zama wani an so sogi kam da har kawai rijimiya kalimar romana fara yin gulum ne dai gullum ma gullum ya san mana zinkali amma kam ala ya sarana shiro su ga irin su rana dai kawai dimiya cikin zuro ga yin dimin zasirin no zunayin ala ngila fuluzina yin cikin kana kasar gojin har sha man ya khafu wa wa'ido ala inda suran musulmi na bismillahir rahmanir rahim والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات bismillahir rahmanir rahim suratul dariyat rokaman da an da chudo she suru a makkan sana idan kara annan kadro awodo ne dara suru cin dishima awodo akida lezna lamar da ne alamale rawati halin kun ja su da sawin yimcin hodo wa ajai da yake man da gurjin dino no bismillahir rahmanir rahim wadhariyati darwa kama ala inalan lan kashi kashi dai shima kama ya kashi jo karwa do ne burbura su sangin ma dariyat shi ma arriyah allati zo min hubuti hububiha garwa da cijiya shi ya su sangin burbura burbul tiltil cijin sala burbun dan ishi maron no nimi isa mazacin shi ma dariyat do zarwa karwa da lalajin karwa da tarzi sur amma yarware kaman da karwa Allah kashi zona dalilin kaman da karwa din amla su a yi zona alamana alai salatu salam bai sa karwa cijiya sunna zin isna hangal zai cijin dina dilawu hafsina karwa cijin suriya da yin fatoro gayin surin har ya aisha aisha surin ya rasulullah ni ayin rukin sa karwa cija hangalin cizina gamin lumin do alai salatu ayi ne wa bursa so amla me ya kaman da ya saya karwa ne zina dilawu cizina sa dilawu ji shi sai ya sai a a an ma dai masta'ajaltum bihi aw azallu manuwa da shi ma dai rihun karwala fiha azabun aliyim surun azab qazim mabe annan kaduro sa karwa ce zina rumiya karwa daga yilan nimin ala godo nimin ala yuro herin zo allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bi ya ala nya herdo ne karwa ari rongodon ngana herdo ne surun da yana rongodon zikana her awshinan karusha dud kuno tuna ido rongodon zikana ya ala shirin zan washi kaye sharri a wasu runzun da ana ya aushinan karosha tukuno so shirin zan waye kaye hada shi ma gulmiya sanduna do amma wani lanna gani dalin su ta subu ba fa inna riha min rohin lawan alai alayhi salatu wa salam wanda karwa lannuwi karuwa da kamar da ya sha fuzu do ishin su kuno tu do ishin gani a shigin kalan zuro kwallacin da iske gurjin wanda kamar da ya kashi tuna karuwa da ne kamar shi zuwa lalaci na ishin na dai shilan kaman da ya kashi zuwa walhamilati hamilati wiqra ade maka mai hmm? kashi zuna fal hamilati wiqra na kuma ya kashi zuna falhamilati hamilati sai fodo ne alhamilat shi shi sai do ne gozana ma wiqra nji kurautu gozana watar jima kurautu to gudin ashe afaqil wa fi na waqrun gudana yan gartu sare simon derin kurautu noyin beji annan kadro fayin basar wani na alhamilat hamilat shima as-sahab do ne lejin ta tahmilu kathira shino ne ji gro to zana ishin ngai lejin na rumin kan bayye dai amma sai su badija ji kada zub suna rumin are makursun kaman dai kashe tuna fal jariyati yusra jariyati yusra dai fasartuna shillawado ne samin da zauna sai ne tashri ala waji ala waji as-sayri fuska ne lece lezain samilan lezain kurufutu kuskiyalan amci ne sai na shi motoyin adai gultuna bal jariyati yusra ma'ana maranje as-sufun alhamilat marado ni kariya kuru kuro gozana suro min lezain yusra letikan bai fat kalanje lezain nare sai da yin kaman da ya kashi wa. fal muqassimati amra kama ala ya kashi sai al muqassimat sayrun yaktima amra lamra almala'ika allati tuqsimul amra lamara kama ya kadar zanar malayaye sai ar kalat sai ar nalo ar nalo arzin yankal kasam diyan kal jidi yankal ayya aw kama ya larduro kin jaro su sai nare ayu waso som gatan gallata ratubtin waya jiriya ya kallo gin wanda ya daji kama inda ya kar sukrana sayro saye lamara sai mariya sai allan kaman da ya kashi tuna alama na ndara kuru wal muqassimati amra na'am ja'u doni kashi dede shi ma innama tu'aduna la sadiq kaman dai awalan kashi jo wadhariyati darwa fal hamilati wiqra fal jariyati yusra fal muqassimati amra har sama kashi ayi ja'u do innama tu'aduna la sadiqa a wannan yaro wadro gotuna da tawadi jire ya ishin shi mai wadro ne lera wate da yawa watadin kamar da ya lokto gana zina kadiwa kwajin ba lokto da sati indiyan ishin ba na'am inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi' adai makrusun ad-din da wajin ad-dinu guja bi mana al-jaza jaza wa jaza kudwa da wajin wa ma adraka ma yawmud-din guzna thumma ma adraka ma yawmud-din har shi ma yawmul jazalo yau mu dim da ne lenam adin diyo ne a a na lan adin da dimin amana tudun jaza wanda kuma yi wano wa inna dina da waqa shi jaza da wajin duwa so a wanzu kun zana da surin ngala dimin ngala da rumin ada ma diwi dimin diwi da rumin ala ngala da man jiro karatuna kuma ya e kashi ya ci son walti sama idatil hubak wuye kashi bukuna samido ne zawal kama zawal masaru ma'ana samiya dai kama sayro zawal sirina alama wasami wasama'i dhatil buruj guzna samido ne shilan zawalla buruj gulta zawalla shil lawail zain zawalla malayal zain isen zawalla shi min arzi nim zuccin mudwanim zuwain ibada zuwain ar sama zawalla shirin samiro ne dai zawal kalan zin cine girin fujero ko ne fujin anmo yalaro adai shi zawal wanda kama alaika shi zo na samilan ذات الحبك شيروني ذات الطرق الحسنة زوال نغلا نغلا كمان دي سرنا هذه كمان دي شلا كاشتنا إنكم نندير لا يدوني لورانا كاتوي كجام صلى الله عليه وسلم كاتوي دي لفي قول مختلف سورة كاوليرو يكتا ينكراو dalin zai karya so da kawunin zafar lo wanzu yin kilakin yamma loran na irin la yi loran duro a sirir gulja la yi kayya gulja la yi kigyam sallallahu alaihi sallam da ma dodo ma gulja sai san makilta ga imana falmana ada ndu su awo shiro kijima mana jin an maro innakum la fi qawlin mukhtalif ne an gartu sori kawuri gare gare ya ta ya katan karau kala kin gambe no tana a wodoro ko zai gozu isna luran da yidin yufaku daji kawatin ndudu yu an hushi luran kan futanin au kin da kan ga futanin man ufik kam doni ilmu kama sha kawatina madu ay an anhu imana da din kawace sha daftin kam do kaman da isro arzi ba ruwa zuna da armaron dawuro sayro wazi tirina man fa zain ba kam do ne wazi no tuna fasaha mujiza rikin yambe bewa amma shi ya sirina da mafan turowa da goturowa wada shi ma ka tuja ayro arzi arzikin zasira ya kama kaman sayro ci nan kado amma kam zasra kaman shiro su karana da gobe ya ruyi musulma ko ya ya nduma kam da ke ga masuruna ba sawa suruna ba tabi'in nan suruna ba luran biya baina dafatan isi na jo shiro luran go shi kaje baktar indian ruwata karada fasarada imana chiro muslim gono eh rawo kuma ya shiro shiro luran da zubtuna da mai goyi turin gunzin amma sira sirai kuma shiro sirai nan kadro hada maro yufaku anhu kawacin imana da yahudadin man ufi kam don ilmu kuma chaka watina kamande her bala wasandin no zuna sandin her ya ala zuna walau khairan la asma'ahum ya walau asma'ahum kuma kuma ya ga wani ko wani man ubil qutila 30 qutila 50 karani ma ga wani نعم. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيها kan bai e guljin dino non alharrasun da daji ba sandiya lanti nduso da ka tuda alharrasuna da alladhina kadhabu ala Allah ala rakatu kamzana au ala e gulzin gulzana wajahadu ayati ayakama yaro angirza kan zana wa khadu bil batili sandiya e libta surakatu yanda za isana jire da ka wannan baro biyo wannan kawo ala ra'awna zayin gulzin annan kaduro kamar sandiya langono utilal kharasun amdoni katuhud kama yasandia lansana nduso sandi alladhina hum fi ghamratin sahun sandima amdoni suro kawulen zanim jahila ghamra dishima zurunum jahila jahila kawulia kilzana sahun sandiyan jasana ala jasana da rawa jin jasana da zan isin mari kaman da sandiya lansana hatta sandiya da rawa jin zasra ba duros koronsorin yas'aluna sandiya sorin ayyana yawmuddin ganya sandiya sorin yin sambilin ne kan laira wate do ade sa sorin wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin dai wannan nadi ne yas'aluna sambishi ayyana yawmuddin sambiyim dai yo yim dimbe yishin aida warno shuro adin corona kam an girma amma kam zasalama alaikum la ilaha illa rasulullah mata sa'a yakin ga malai sai dai rawajin wani alayhi salatu wasallam ma a'adatta laha ai da wannan ne rawajin ne yi ma da wannan walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu wabiya ala kin ya mara kana hanya ai ma da wannan yau sura alayhi salatu anta ma man ahbabta yawm al-qiyamah ni roko amra amma in karam ne rawajin ai ma tidan gudi kin biya ala kin ya mara kana roko amra amma ana se gudin korwa lokacin zaba yana ba ala rakana wani kin ga malai ya rakana wannan abubakar rakana umar rakana ne zan ci ne wanda sandidi sandiyo sorin ayyana muddin sambi yara da wajin sai kuma wani gulle sandiro yawmahum ala an yi yuftanun yimdo ne sandiya kala kan min fitinatin di shima yim shima do ayu azabuna bi sababi ma an taw min shirki a wada sandiya kiriza su rozan gozana shirka ya nan nurdiya dinan karo kala kon ne sandiya fitina dai ma'ana azabaro isna na Allah kalma fitina da ma'ana da fitina jarabtiyar ishin inna ma amwalukum wa auladukum fitina gaya fitina jarabti fitina din zoliyar ishin wa satubsir wa yubsuna bi ayyukum al maftun ay majnun nadiyan yuftanun ay yu'adabuna sanda azabtin sai rogulcin duku fitinatakum tambonin diye fitina azawun dai alladhi kuntum bihi tukadibun shirani walluwa jinan ne diye katuwi lairan azawa ba azawa ba nun yade wanda tambo azawun do shi ma da wani kuma da zo ku fitnatakum tambo nan dai azawun zare sha da mari shi ma alladhi tun bihi ta tasta'jilun shi ne wallo wannan dai azallata romanawi is is is har sai dai guzai rabbana na lana kabla yau yawm alhisab ya kama andiro nuwan dai azawi rino duro sare kaulera wajin da maro sai nawa duro dinan azawun zare mazai narin tajruwa bi amla jiriya da ya yasarin bi kamla kaman da ya siri kudu kaman da ya sha jarabsana hatta shi yasuran gwadon zai gujin ya ala lairan wa azib simin ma wa adinan wa dairo azim ne ya kawo laira wa duro da kaman da ya sha jarabsana wanda ya hangal gana ne wanda ya mani manimi, biya atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaman da gari shi man gwadon ogun zo kun gwadon yana dairo cin ana jinadiyan gila da masare nalefa robuna arzinya nun faraka san majina da yin sare laira da yin kurzan na da sare ada shi gudun yin gima kan bai alawa lairan azumni min ma cici duro dinan wuro na duro ku daidai a za a gana dina ya yi laira ya gana ziya ya dina din ayi ai gana gani wanda yin gudun diri ya sayo na إن المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجرون وبالأسحار هم يستغفرون كذي أسلوب لورا إنكارا bayan gartu sai azaw yasrun da sauna mana siriya kurumu min nasa saturo mana zanna yasudi da ji guljin dunono innal muttaqina tawadru sandikin ja ala da sana ma ade fi jannatin surufa to azanna yan wa uyun kurusuro shimje malalaji ne suron kashiro njiya ambaliya tam kriya kamanya bomjina de surodin kashiro ayinan karo sandida alare tamara wazana surodina din fi jannatin surufa to azanna sandiye tamtam zagozen wa uyun shimma malalajin tabsa sasin allan kamtai ba ka shiro akhidina ma atahum rabbuhum sandiye mu kondi za samona ma atahum rabbuhum aw kama za alai sandiro cina yama zanna de mu kondi za samona ya eh, alaro askar zana ya eh, ardi zana ya eh. innahum sandide dinan dia kanu wal zana qabla dhalika kaula iradin da za zana roga gaindin muhsinuna sai am halgala dia am mangala diwa masodia am ibara diwa masodia salan za kalkalo sariuna azam za asham za sariuna yan za awan za zaana a aw ala dabtunun sana dabtana alishma ihsan do al da an ta'budu allah كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ألا أولني على ما شاروا مني يروح أسلوب هذا عليه الصلاة يقول لنا دليل كم بي كم شاكدا رسكنا ركون زن شاسولنا وغانجلنا كرسين سرعة وسلين إليه biya adama na kama miyayi yayi cira la kulo bare yayi kama yi kuma gare yayi kuma denim kiranin da na ma wunni minna ni na ba do sidin na da karasa zigare ayro ardine shiro hakun zukal kallo yana ka yo soko kama ala don ya ala suna dai shirin ya surim an marfa in lam takun tarahu fa innahu yara an da sharu yan ba yayi kama da an da surim yo an da surin tin din fanyen ma za sare ni min din ala ya wasurin da yi gulimin na salan boya tulum ratu bewa somla isa bewa ba ala den ya da suro mana amin alhamdu karani min de manami den cin. jawucin annan kaduro muka mukanu kwabla danika mohsinun ya gai eh, na muhsinin na hal gala wanda wande namnin an gai yi namnin ma aimadin baro ne izin kirmu karanja ala imananta musa kuma yaron gwada musulmin mai yar mare ala kawo daga imananta monye a ah, kawo ya imananta monye gila amma kawo jin da yaro ci da imana da diye wanda awra madimin doni biya dai ala israya ta mongala diyen mare ad amani al kadiba yamgaro katuya adidim cine latarin da dimin manzana da dimin daftin sanero daftimin kurungo doni min ala ta mohere ce ala ta moro ere ce da allah inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin dura da waljin kan ji mari kuma yade kam halangala so da zaura karanga wanda innahum kanu qabla dhalika muhsinin wani zana sandi mangala sarin kanu a ciro ci da zangala da yin rogujin kaman dai kanu zana qalilan min al-layli ma yahja'un surabuni kanam za ta zauro gana diya kanu zana qalilan zauro gana min al-layli surabuni ma yahja'una awruni libadalatain ayle sadin ibada sadin qiyamul layli sadin mudu sadin dalinzu inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila wa naya shinin bune sa da tare lokto gari a gari yamga hulutuna bonum kanum me gana la kas bafulo numa sa cinima diyen ko lesa linge nan gairo linge bawo annan kaduro karastimi ha tur tusu lurane karani mi de ron ata haya haya dinai de kamtuna salan kuru sa'adi sa'atu nuzul jima thulutul layl al akhir ne sulusu bune da rede salan kaman da zadin zu sami dinaro su guljin nduwan goroshin shazami nduwan sorin shiroikin nu gafara imagine sha gafar a sarin yana nuwa astaghfirullah astaghfirullah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم يسر لي امري اللهم افتح لي ابواب الرزق اللهم biya gullimin ada tarwani min ada gullimin salan zanna da manimiya salan azawdin zuriyo manimiya salan fandi manimiya salan tamam da ala sirron godonimiya ada kaman da isra'ana goyi hamdiyo masu da son gori kanu qalilan min al ما يحضر قال ناصر بنين كلام ذلك amma bayan yusuf kuma biya Allah sha sa rizina tarawih da mai so ndi gurzon atima kuma le zuba wona sai fajar ciona sahuru ada ashan ba ashan ba kamzu ko wona gausa rizana yan sa ara kalaro ci eh ada riwa bumi ka uzu bumma bane yi riwa korai sandi kirin a yi sun zo sala bini de da abu salihin ku letiram haɓar otu ne shi lan za ka suke tu mazai lamar nasa ya zikciya na ala raburu za su yi. karin garma kam la wuro guljin de futu ala shiro bane roci ti bane allah lamar da suke zana da zauro Auna duna ga yin su jam amma go awdikin de go awon gaidikin de awon gaidikin awon dikin mana hutu kuma shiro kurum zuna lamar zaka suke zana da adugul jin ba bunyari sandi ko ji a akala kuna da fata sai ga wasu so ba ta mafan mafandi yi rakan yi malam da guji ne dai wanda ka sannin miro dina wa yi bane zidin rakan di masa da nimiro ya rakan di gowi gana na limin gudi ya ce ne shafa wata kuma dacin sare miye sabi ya cire marin sa ya kasa diyo kuma sahur limin duro ya yi bari ne isi limin kam bane bunir ci zin lona har mara alai salatu gujin kam be salan zubune sirin do so wandin yi da nam sha gozo aunum don da sha da kono ya suro duk doyin salija alama bane ciro yoro ala shiro rojin yau da awadiya nim kan mozu mena har bane dimma ka wusu dimma maniro bane ci dimma yoro ala rojin dai ala inda ya tawaksa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wal zana sandiri hangal azasron gana surok bunin awkan mo sandir de. ngaw adin kuru bil ashari hum yastaghfirun loktudo ne fajar karangaide sahar gulja kaw fajar kam jinno alama sa sadiyon gone sa uro kude ad waqtu sahar gultin sima loktu sahur diyo ya wanda ya rishima waqtu sahar ya ne hum yastaghfirun loktu gafara mazo loktu sahar loktu istighfar buron nafila am dim dim dim daja da ya kawo fajar kamjin ruwan nam ne kuru yi modwa ne suru istighfar di azkar ne da ya lando ladan sacca da ira katal fajar di dimiyar mashi chulo au izin masjidin man dimi ne arin yoro kwallata amma ada yoro fasal kanin ga da dimiya bi idhnillah kajin zafani min har maro nayi yaqube ya abana astaghfir lana gulzana ya dulin zire qala ay gulzo sawfa astaghfiru lakum rabbi gulzana da saufa gulzana da ma'ana wakturo ne sahari raguwa har tunan karo sai ru'a da idigun lona wabila sahari hun ya stafiro na waɗi abuwa sannan wa fi amwalihim da man zayin hakun hakun beji hakku doni wajib zakaye mande gina zina au nafaka doni yallan zai kuma wajib suna shi yasa tuluna sadin adai makuru hakku mustahabba yayi sadin bana ngai ana nan karo kam la kazin da ana au kalamin da ana rojo shi ya sadin hakkun ma'lum annatul languzana suratul ma'arij lanwa la lisaid wal mahrum na'am wanda ya lisiro man zayin da yi lissa'ili wal mahrum kam donin godoma koroma ai almuhtajin alladhina yatlubuna minan nas am kalan biya doni bana mazan shi mali sa'ili koroma do wal mahrum adai ma shi ne koroma ga yin daftuna rotuna muradin za amma amzainan majin ba ja shiro can ma sumain sai doni kaman da sanda su koltuna yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'affuf sunadin kam doni hanzano zai indiya sanda suriya nan zan biye euro sirin a euro kararon zarro a yi nimin mamana zai ba kuma miliyon falsizirin nama yi samni miniya isa soriya salamu alaikum sim zago za kwadai <laughs> amma gonin can ma soriya ta zarabta ka yi ta attifan dukkan yare a yi gaishe gan ji halaye ala ndi a gari wuro sirin da ya kuma yi wano wafil ardi suroci diyan beji ayatun aya lil muqinin amdone kin gina zai sodro ci diyalan ayan beji ci di dai fertikalan sirin kutu kamar da ya sha rizina da alam na jil alil arda hada wane ya? tilala rochido gwanin letro ji ja kamar da ya ciri ya da biya jiri sahara idai da so sahara gwanin ya shi musin dinna eletro kutu la kurushin da dai kuma ya cancan na yin cido bin rata rochido ja cancan shi da dai jiri shi kan yi dai rolona gwanin ya zilib zilib gayin amma rata da gwanin ya ana maro kamar karimo da Shin shinziri rata nan kaduro shiro safinatu sahara sai ne marado ne sahara na kaman da kalimo da na sahara sana da cidil gotsaya gayin gayin amma shin zari rata nan kaduro gocha gam zilbo gayin gayin chak shin ziri kanyi hiro wolo na gocha shirin lokacin so aika ce sindin ka hutu ne ga da min lalle ne kaziya yo andiro kuma ya cidil da adero cido kuruci busar yaro siri ndalama nan da so kawai dai ganimina garashin bakta buyishin na lan zaufa nimina rejin alero wajja ka ziya amma biya suno bale min na kururi kuma ne kirman zin san da woro suno bale min man shi bi zan da shi la role zin azin ba amma suno nim garwon zi jiri yayi kimiya yikin male min ma zan di suno dubara waji shi bi zan din ba suno di zan din nyiri sidi ni chulom na kadro nim kambe ya ci dadi wanda fil ardi ayatun sidin ayatun girbeji adin mara kalaci diye mana yin shi ka ci rumina da shi ma kurun kurun lankara ka ciri dalin ade irin onun ba sai awala sunimiya kuma zaman isufu wani ne pandiro tile ken interlogi ke de har kala furum yi duri sorucin zai na shi manalefa ni kalam duma cidin namnuma kafella namnuma kasimbam wanzu gari an mara amno zana da fanzan daniel nala da warza biya cidin gaici da kaskara na narin tusai na kujaran namni mine rozu ta illa namni mine rozu amma na ci dide beji kurun mu duwa man biyan sunna ya bismillahi rabbil ayi bi turbati ardina wa riqi ba'dina yaswa saqimuna bi idni rabbina kam kambe dum dondi nam la zo fan jimma nam la sir sirdina alayhi salatu wa ngulondom telam nim ngay ci lenimia nyewu lemin katti ci lir ngay len bismillahir rabbina بتربة أرضنا وريح بعدنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا دا يقولون ربنا زوبا من دروغ نعم أدي لما كمان دي زودة هبتين يو فاندم تايلا دا انتلوك هذا دا wanda tsoro ci diye din aya haka manne bai rubi an ji baram biya ne baram da mai jiri jiri na la an ji zi kiji jin zala drag drag na la kulu kulu san ma ciri fal da man suli kuru ciri alam naji arda kifatan wa أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين wanda ciri kamar da ya sha fifatan nasirina kuma na harin lanimin nan am bohol geologic karazana da nozana bohol lata masu yi nozana kuma lanimin na nalarin kuma lanim gana nalini miyan jifan dimin ba ta wudu man da macin tunzuri na lari kurun lanimiya na da kururo ga yaji da fandin ba hutu kamar da ya auda fasar suna da qur'an soro chiri en awotulu induri kan wano kan dawono da wano gas dono ha isimia diamond dono urea ayono urea la zai zaidi uranium uranium so dinar duso liula duso awla guza guza na eh? sokoto eh, masanjo sai lazin wa arif guza an san masoroci din laza sotuli kuruciri kilan zire katin zire jiri gare gare alero kamande sirna na laari njibi ja sam manjiri nyiro rojin sirna lizi mbao amanjiri rojin nyiro na laari njiri sun bin guru nyiro rizin na laari njiri sun bin rizin ba na la roa na la roba na la roa doni duno ba na la roa ye dunaye har san masoro jiri aya kamande cikin sirnan kara an maro fil ardi ayatun lil muqinin an wa fi anfusikum afala tubsirun nuskun duman aya kama yin beji ruwa nan di hutun nan di aka mai alasana da ailan nan di alakono alam na khuluq min ma'in mahin njilla wa Allah ya nan di alakon fa jannahu fi qararin makin tawattiran tararan bi Allah kamar ne sari gina ila qadarin ma'lum zuwa lokula wai <laughs> ila qadarin ma'lum lokula ne kamar dai kam zinaro hune ta da ramya ta fujuta da aga natin din a wala je kalagi ne gai awo jambirta la a wala gai ne tsaro ne jidi isu gaiya lezi suro dro gai biti suro dun rotin suro man gaiya biya suro man kara ada yiro ci ta da rabbi dun luti ala maro gojin iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq ya'laq lutin gai ti dro biya latta ne namdin gairo ne da isu kurazu kurazu kurazu dai ada yiro kamar da ya yasiri gurin ya sa ala da wuri nimcin lurin kuma da na shi be futuluna kun zai sumoye ha bollam na saram san maka man da ya tartib suna da so so kuru jiri shilan zai riga ya gari kuma sumon da ya da ayi kuma dimi ya wallo lona lena ayi dalar ne ya cacin busarro wallo ne ya kan garin gilaro dai bonye yar gar an gyara cinya amma goyi boni mi an gaira ni lejin alejin cinimi na zai tayar walcin kin zare wani zan da zana leni miya ta ratin ga makin ta luto ciro ya tolo tolo ide luto waljin wani biya mutu kuma da understand na na kunduri rijin she runzu na rijin ba she ciran zu runzu ha qur'an ya dakhiliyan sura nan cida sidin de kirin diya da jiriro kara kirin ma da yiro futu cida sidin na laibu ya suro da rumiya salan le tirmai walle kwalli le gema gullimin wanda duna da gudimge kuruke laila kama za touch sini au kalti gullimin amma wani guptimi rumin bol bang nimin diskiri halan nimin kiskan tirm nimin kuma da siri wuna gam hmm? bomin yamin cira siri ji runzu ha bu runzu na asara wajen runzu au bace runzu gilaye runzu ngila da mayan yiro faidajin dugoci faidajin ba da lodi ya zaun zuka mai dawar zana kaske zana ka duro kamar da andelan ayatun girsa tana ha kuma biya aura gana wa ja da taro lalmiya kini mutu zai guzaya a yi da obi ne shin mutu zai guzaya kuru min kuriya so to ya kuru da fitai ya tsayin da mai da obiya kuma kurun kuriya guzaya kanin fandin ba ha zarbu en dawtini min Ai gudu aw leda lan gi ay suro tini min ngana ta zar lankara. kara ti adama ne zarro da ana de njiro ngai zar da habse no wolona zar kampalle na le go sa ko zana zar tini me guye kampalle ne zar zal alam gata tini min gudu suron leji wa fi anfusikum am doni ilmu lita ikra e zana lita am dakse na de sandi an da aya kurulan ko zana afala tubsiruna ndi ruwa Allah ndo biya le nimin ismin qurani min sa qurani min no nimi sa tare nimin no nimi sa ji suru ne no nimi ngaya biya rumi salaja ngai kutura mi rumi amurji kata ti ha ngoi biya chini min jokor gano ala salaja kai ti nimi amok gujakum jim ai cilan zile lezi sun bari ngaro da bula duro da kurok nyakwal zai wanda wa fi anfusikum afala basiru har mara kuma da ya kambe suru ayin sha alkada hutun ya alaksana hutu wuranin ma Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba namnu rumiya ala da au askara sitana afala basiru nan dai ruwawa aya haka man dai na biro alaksana ma hado da jika mai wano wa fi sama'i rizqukum ade ma samin arzini kuma ina dirocin arzini ne matare arzini ne arzini aqdar da dai ne rose sign samilan nyama ishin adi ishin samilan madwa dimiya samiro lejin arzini madwa da zacha samin yiro ishin kunduro baskin samirin arzini a awa kaman dai andiro sign kada Allah nune kunduro kala zirin go kara ade kuma alai andiro arzini ro do. wanda ofis sama'i rizqukum wa ma tu'adun a wannan durowa da tuna ma dai ndaso dina lera sun durowa da tuna shi ma jaza yi lera waja nduso a wasu do suna da jaza su suri a wannan ofis sama'i rizqukum samilan arzini do ma'ana banka do ne arzini do da masamin kara wa in min shani illa indana khaza'inuhu ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum bajen nimsa yi kama lailatul qadri kaduma bajen nimsa yi dinyo da warti amma samin ganata wa na nunzilu illa bi kadarin qadrin gana na nyiro zafsi la tarmaradiya ni cirin da nima famni min arzi na samin zafcin sami ya release tini ma na la dishin ba gwamnati maganya cirin duwi ma a furum sani ne la a furum sani na da kun muna da isin yayi waje kun muna da biyar a furum sani ya diyan ba ya beji amma kamar da a furum zida kan shi san masa ciro ga nyiro ta sai ba sai futu da karnya sandana kaman da kurushi ma no zon yigi nono A wani ala dabta nyiro ti krawo no ne wazigin nyiro da kono nyiro dabta hir nam sarawo Kuru nyiro dabta gade nyiro sha ko zana cina no ni ma wa bi sama rizqukum kuma ma adun ko rabbi samai wal ard kama do ne samiya alatsinan kashi tiki wani kuma da kila zadi sun kashi zuwa kuma don ne sami ma cidima ma kashi bukuna innahu la haqq tawadi jire dia awgul tunade awirishi lera watu kama ma made nuwi ci nuwi made tawadi dia mithla ma annakum tantiqun alama nan de ci nun mana nuwi di ndo mana jama na zin rogo jin mana ni meno nama ya gono ni ma mana nim awngul ma nonuma? nama modu ajim kal kamle wanim kal bowam kal langam kal chimlan awrugullam angrini giya gulmaro ronon ma wonde lera wati di ade alawa mana nima no numa ade yiro lera di no tawat kini ishin duro ala ndiya no ngon sutulo yimbe yana anda nyen kuma ndiya alawa ndiya bara ade su ala yande so ande su malama ande so gafar su ala murada ndi here so ande ro kiskezu am don di suro ma kuma ndiya ala sanduro ndile a co. ngama ndiya ala ndile fa ndiya suriyo ala kuma ndiya ala sunna kala ndiya kalzu ala shafa nabiyan ndiya kalzu ala asham ndiya so sala ndiya so kuma ndiya arzina rawalzu